وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ودي الله تبارك وتعالى ودي تترمى أو نوري أبو ما daidai wannan lokaci da muke ci gaba da karatunmu a wannan na tafsiri kenan wanda muke yi a kowace rana da izini Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna sha ɗaya ko sha ɗaya ga watan ramadana shekara ta bakwai bayan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makar zuwa madina wannan shaida ce da 29 ga watan biyu shekara ta 2026 a kalandar turawa da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 a kalandar turawa da mu gushe ba muna cikin suratu yusuf alaihi salam wanda simu da ajiya mun kwana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 إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أبا أبا يوسف وابيضت عيناه وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتر تذكر يوسف حتى تكون حرجا حتى تكون حرقا أو تكون من الجاهلين من الهالكين قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرقا حتى تكون عرفا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يظهروا فتعففوا في يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نعم sai ce kala sai shi fi na soke da su bal lakum anfusukum amra a a da lamarin yake dai rayukan ku ne suka kawace muku wani al'amari fa sabrun jamil wato al'amari na shine hakuri mai kyau asallahu an ajiyani bihim jami'a ina cike da fatan cewa tabbas Allah zai zo mani da su baki dayansu innahu huwa al-alimul hakim wato lalle shi Allah tabaraka wa ta'ala al-alimu matani ne al kuma mai hikima ne wa tawalla anhum sai ya juya baya ya bar su wa kala sai ya ce ya asafa ala yusufa ya bakin ciki na ko kai ciwo bakin ciki na akan yusuf wa biyabbat ainahu sai idanunsa kuma suka koma fari min alhuzni saboda bakin ciki fa huwa wato alhali shi yana cike da haɗe hushi kalu sai sun ce tallahi muna rantsuwa da Allah taftau tazkuru yusufa ba za ka gushe ba kana tuna annabi yusuf ba hatta takuna haraba sai ka kasance toho tugu ko hata ta kuna haraba a sai wato ciwo ya kama ka bakin ciki ya sa tsofa ta kama ka ka zama tsoho tugu saboda bakin ciki ko kuma ta kuna haraban ka kasance wato na bakin ciki ya sa ciwo ya kama ka au ta kuna min alhaliki ko ka kasance cikin matattu aw takuna min alhaliki na ko kasance cikin matattu ka mutu kenan saboda bakin ciki qala sai ce da su inna ma ashku basi wa huzni ila Allah ce ai abin sani ne ina kai koken musiba ta da tsananin damuwa na da bakin ciki na ila Allah zuwa ga Allah ne ba ga wani bawa ba wa alamu min Allah ma la ta'lamun wa alamu min Allah ma la ta'lamun kuma na san abin da ba ku sani ba game da Allah madaukakin sarki saboda kenan ku banne abin da nake yi na san abin da ku ba ku san shi ba wa alamu min Allah ma la ta'lamun sannan sai ce da su ya bani ya ya ku ya yana izhabu ku tafi wato ku sake fita ku koma can misra fatahassasu min yusufa wa akhihi ku yi bincike ku yi kokarin samun labari game da annabi yusuf kenan wa akhihi da dan uwansa saboda kenan suna nan ba su mutu ba wala ta yi asu mai rahulillah kada ku yanke kauna daga rahama Allah innahu yadda lamari yake la ya asu mai rahulillah ba wanda yake yanke kauna daga ramar ubangiji Allah ta'ala illa al-qawmul kafirun sai mutanen da suke kafire sai mutanen kafirai su ko suke yanke kauna daga ramar Allah da kuke sarki don haka kar ku sake ku yanke kauna daga ramar Allah ku je misira ku bincika ku gani ko Allah za ku samu labarin su wannan shine kamar da ni ishara jiya muna cikin aya ta tamanin da biyu lokaci ya kure mana ba mu da kai karshen ta wanda zai wannan ayar gabashi a cikin wannan kissa da take ishara ga cewa eh, wata ta tamanin da uku kenan ko? da wata tamanin da uku kenan da take ishara ko bayani akan cewa ah, bayan su biyan annabi su alaihi salatu wassalamu sun dawo daga can misra sun saurari shawarar da babban su ya ba su abinda za su gaya mahaifinsu idan suka dawo gida to suka dawo gidan kuma haka suka yi amfani da wannan shawarar ta shi babban nasu suka labarta ma mahaifin nasu duk abin da babban ya ce su gaya masa shi waɗansa dai ya yi sata kuma su ba da aka yi sata ba da ba su san gani ba idan yana wata tantama ko ya tambayi mutanen misra ko ya tambayi mutanen eh, mutane matafiya wadda eh, suka dawo a tarihi su wani muka ce su ne mutanen kan'an tambayi su game da labarin nan suka ce lalle su tabbata abin da suke gaya masa gaskiya ne ko mun ce duk wannan abin da suka yi kokarin gaya masa da yadda suka haɗa labarin nan da ƙarfafa zance wa inna na sadiqun da cewa a tambaiwa a tambaiwa dukkan wannan bai sa annabi yusuf alaihi annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya fita daga cikin taraddudi da shakku game da abin da suke gaya masa ba saboda ka babu tsawa a tare da shi ah, bal bai ma da abin da suke faɗi gaskiya ne ba to shi ne mai da martani da ya ce da su sawwalat lakum anfusukum amra shi ne kala sai ya ce da su bal sawwalat lakum anfusukum amra ku dai san ku ne suka kawace muku wani lamari wanda kuka yi game da yusuf kuka zo kuka gaya mani abin da kuka ga damar gaya mani amma ni ban yarda da duk abin da kuke wadi ba kenan sawwalat lakum anfusukum amra zuciyarku ko zukatanku sun kawace muku wani al'amari wanda ba ku bayyana mani shi ba to amma zai da lamarin yake sai ce fasabrun sabrun fasabrun fa to lamari na shine hakuri mai kyau ina fatan gani ko kuma hakuri mai kyau shine matsayin da na dauka da muka ce shine ma nan Fasabrun Jami'in eh, bisa ga shafi shahi muktada a cikin jumla ne don aka idan ka ce amri sabrun jamilun yanzu amri sai zama shine muktada sabrun jamilun ko sabrun sai zama shine khabar jamilun kuma shine na'at ina fatan gani da muka ce wasu malamai kuma suna kaddara cewa sabrun jamilun amri ko mawqifi sabrun jamilun mawqifi matsayina shine hankuri mai kyau wato gidan zan lizimci yin hankuri mai kyau abin nufi ya eh, nuna wakuwa ko ce wakewa ga Allah Ta wa ta'ala ta hanyar sifantuwa da wannan hankuri kyakkyawa bisa ga wannan musiba da ta same shi wanda muka ce eh, babu shakka ya yi hakuri tsawon lokaci kuma kamar da aka sani hakuri wani abu ne wanda shari'a ta sai umarni da shi kuma ta ba shi matsayi babba mai muhimmanci a cikin addini dukkan abubuwan da kaji an rataya su ga addini to sai ga cewa ka shekaru sun ta'allaka ne da juriya da haƙuri haƙuri a takaice muka ce shi ne mutum ya ɗauki rayuwarsa ya ɗora ta akan abin da ba ta son shi ba ta sha'awar shi amma ya ya dake ya ce haka za a yi ran ba ta so amma ya ce in ka gan shi sai ka ga kamar jin daɗin abin yake ya yarda da abin ya gamsu da shi kuma ya sallama to wannan shine hakuri hamlun nafsi ala ma takrahu bi naw'in min ar-ridha wat taslim kun gane ko wannan shine hakuri umuman wanda muka ce yana da zarja innama yuwaffa sabiruna ajruhum wa ajruhum ko innama yuwaffa sabiruna ajruhum bi ghairi hisab to da sauran dai sashi da suka zo akan muhimmanci hakuri eh, to amma muka ce annabi yaqub alaihi salatu salamu bai ce lamarin sa shine hakuri kadai ba amma sai da sifanta hankulin da cewa jamilun hankuri mai kyau amma wa sabrun jami wanda muka ce malamai magabata kamar su irin su almamu libarrawi da sauransu a baya-baya kuma da irin su sheikh abdurrahman nasiru fi'ili sun tabbatar da cewa sabrul a hakuri mai kyau da ake bukatar mutum ya sifanta da shi ya yi shi a lokacin da wata musiba ta same shi shi ne hankulin da ya sifantu da abubuwa guda uku da farko ya zama hankulin ya zama babu a tasakkot cikinsa shi ne tafasan wushi da mutum idan ya samu damuwa akan wata musiba ko na al'amari ya samu da gare shi ya yi ta fushi babu kakauta ba to hankulin da bai zimanta da wannan ba to zai zama cewa samu ɗaya daga cikin sifofin asabar jami'a kun gane ko ba a son mutum musiba ta same shi a na musulmi ya ta tafasan kushi babu ba. amma nan ba muna nihin bakin ciki ko damuwa ba a tasakhud daban alhuzn daban shi alhuzn a ce ta rayuwa da duk wata musiba ko wani abu mara daɗi ya faru da kai za ka samu wani damuwa a ce haka Allah ya gina ɗan adam in dai abu ya same ka wanda ba daɗi to za ka ji ka damu kuma zuciya ka za ta samu wannan bakin cikin to ba shi ake cewa wai kar ka yi in musiba ta same ka ba kun gani shi yasa muka ce ilalle za mu karanta za mu kai ga ayar shi kan shi annabi ya kuma dina alaihi salatu wasalam da ya ce fasabrun jamilun kuma ya tabbatar da cewa yana tare da bakin ciki ce inna ma ashku basi wa huzni ila Allah inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wato ina kai koken damuwa ta mai tsanani da bakin ciki na zuwa ga Allah madaukakin sarki kan ne a cikin damuwa amma kuma nafsin Qur'ani ya gama mana cewa yayi sabrun jamil kun gane ko ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama muka ce da dansa ya rasu Ibrahim radiyallahu anhu sai aka ga annabi hawa yana zuba a idonsa har mutane suke tambaye shi to kai annabi ka hana kukan mutuwa ya aka yi kuma ga ibrahim ya rasu kana kuka shi ai wannan rahama ce da Allah ta'ala yake sayawa a cikin zuciyar wanda yake daga cikin bayansa to shine har yake cewa lalle idanu in musiba ta faru ga mutum idanu suna zuba da hawaye wani lokaci ba ka sanin sanin da za ka yi kuka yace sannan kuma zuciya ta kan samu damuwa da baki ciki ya ce wa inna alafira kika ya ibrahimu la mahzunun to kaga ba mu jarradin bakin cikin ake cewa karka yi ba don bai yiwa magari ka wannan amma kai ta tafasan kushi shine aka ce asabru jamilu baya bukatun shi kun gane ko to sannan abu na biyu da asabru jamilu yake bukata akwai adamul jaza al-jaza shi ne raki raki wanda kuma malamai suna cewa da lokacin da abin da ke ga sha matsayin raki ba a son kai shi lokacin da Allah jarme ka ta musiba inda kana son ka samu ladan asabrul jamil wanda raki ah, daga cikin abin da yake bayyana da shi malamai suka ce shi al-buka'ul mufrad mutum ya ta rusa kuka kuka irin wanda ya wuce haddin shari'a kun gani eh, ta kuka da sauti da waye irin kuka wanda shari'a ta hana sai wannan yana ya shiga cikin bajin raki kenan don ka in ma ya dawo ya yi haƙuri yanzu haƙuri bai zama asabarul jamil ba ina fatan gani abinda da ke gwada maka wannan muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar da Imam Bukhari ya roto a sahih nashi wata mata yaronta ya rasu aka dake shi aka kai shi aka jinya makamata ta kasa kuri tana ta kuka har ta je har kan kabarin shi ta yi sai tana ta rusa kuka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyu wurin ya ce mata ya ke bai wa Allah ki ji tsoron Allah ki hakuri ki hakuri sai ta ce kai ki ta sha'ani na ka san abin da ya faru da ni ba shi ya ka ki gane wannan magana shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya tashi da cikin wannan yanayi sai ya tafi abin shi wace wannan kalama sai bayan ya wuce sai wasu sahabbai suka ce ke wancan da kika ma abin da kika ga shi ke san kowa ne ne bayan ta ta dan da suke nan ta dan kukan ya sauka sahabbai suke gaya mata wannan sai ta ce ai ba ta gane kowa ne ne ba ta san shi ba kawai ya zo yana yi mata magana alhaji tana cikin wannan damuwa sai suka ce mata ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce subhanallah wannan shi da annabi aka ce shi ne annabi hankali ta tashi ta garzaya gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta je ta iske shi ta ce mishi na yi hakuri na hakuri kuma wallahi ban san kai ne ba ai ban san kai ne manzon Allah ba shi yasa ban saurare ka ba kuma ni ga maka abin da ga maka amma yanzu na yi hakuri ya rasulullah ya nabi ce mata inna masabru inda sadmatil ula shi ah, ya ai hakuri ana yin shi ne lokacin kwatsam na farko saboda kenan jami'in shi shine lokacin da musibar ta faru to sai kai kokarin daukar rayuwarka akan wannan juriya lokacin da musibar take cikin zafin ta shine nama sabru inda mace lura amma ba abu ya faru kai ta rafi yi kuka kai waye sai abu ya shuɗe sannan ka ci na hakuri ba da bai zama a asabrul jami'in ba ina fatan gani raki ya shiga kenan kamar da ah, wannan hadisi da ya zo da da labari wannan mata yake shara abu na uku daga cikin abubuwan da asabar jami'ar yake bukatar su muka ce shine adamu shakawa ilal khal. adamu shakawa ilal khal wato shine mutum kada ya dauki musibar da ta same shi ya kai kokenta da kara zuwa ga wani wanda ba Allah kai ta ba da labarin matsalarka eh, ga wani wanda ba ya yi magaci maka ita madadin ka gaya wa Allah matsalarka ka nemi ya yi maka sai mutum ya zan bai dauki wannan mataki ba kawai ya gaggaya mutane da koke da nuna matsala da irin da wannan koke da mutane suka sani wannan eh, shi ma kuma mawukafi ne mai haɗari gaskiya kamar ne ishara cewa musamman wanda zamu da muke cikin shi to gaskiya mutane da yawa suke kasar da za su tsallaka wannan ya su tsallaka wannan gaskiya don duk galiban musibin da ake sa mutane da su musamman abin da zai shafi talauci ban ce maka mutuwa ba mutuwa galiban mutane a matsayin su na musulmi suna bar mu Allah lamarin mutuwa ko ya suka ji da ne amma abin da shafi matsalolin rayuwa da talauci galiban sai kaga mutane suna ta ɗaukan shakawa da koken suna ta gaggawa mutane nan da can a daidai lokacin da ba haka ya kamata su yi ba kamata su juri su yi hakunin jarba wadda suka samu kansu a cikinta da talauci su dauki koken su kai ma Allah tabaraka wa ta'ala shi haka nan ne ya kamata kuma wannan shi zai sa samu asabrul jani za ku ga cewa da yaqub abin da ce inda ma ashku basi wa huzni ila Allah ko lama ashku basi wa hubni ila Allah saboda ka shakawarsa ya takaita ne kawai ga Allah subhanahu wato bai yarda kai shakawar ga wani wanda ba Allah ba bai kai koken matsalar shi ga wani wanda ba Allah ba wannan shi yasa ya zama ba mu shakka annabi kuma alaihi salatu salam ya sifanta da asabrin sabrul jamil waɗanda su ne wallahu alam ah, da haka musulmi ala kulli halin ana buƙatar ya sifanta da asabrul jamil a cikin musibin da ake jarabar shi da su wannan kuwa don ya don samun fata da dacewa Allah ta baraka wata Allah ya bashi ladan hakuri samu ladan hakuri ku shiga cikin innama wai da aka ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab Allah ya samu dace kun gane ko to haka kuma malamai suka ce shi a asabrul jamil din nan da muka yi bayanin abubuwan da ya kamata mutum ya sifanta da su har ya zama ya sifanta da asabrul jami'in wani abu ne dai alhakun halin suka ce da umarni game da shi cikin nasoshin shari'a ya zo wurare daban-daban wurare daban-daban ah, saboda aka sai zama cewa abin da shafi umarni da haƙuri malamai suna kasa shi kashi biyu akwai da nasoshi masu yawa cikin shari'a da suka yi umarni da yin haƙuri don aka sai umarni da haƙuri ya zo cikinsu da sura mutulaka mutulaka ce da yi haƙuri ko ku yi haƙuri ba kai da haƙurin da wata sifa ba akwai kuma nasoshin da suka zo da umarni da yin haƙuri da sura muƙayyada muqayyada wato an ce ku yi haƙuri amma irin haƙuri kan ina fatan gaji yanzu misali faɗan Allah ta'ala fasbir wa masu sabruka illa billah wala ta zan alaihi wala ta kufi zai ke neman yan koro wannan umarni ne da iya haƙuri amma da sura mutulaka fasbir haka kawai shi ne umarnin yin haƙuri ya ce wa ma sabruka illa billah juriyarka da haƙurin ka bata kasance ba sai ga Allah amma ba a ce haƙurin ya zama iri kaza ba a wani wurin wasbiru inna Allah ma asabiri wasbiru ku yi haƙuri inna Allah ma asabiri Allah yana tada masu haƙuri shi ma an ce ku yi haƙuri ne amma ba faɗi wanne irin haƙuri ake buƙatar ku yi ba kun gane ko wannan itlaqi kenan an yi umarni bi sura mutlaqa a wani wurin tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qawmuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin Allah ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka wannan abuwan da ake labarta maka su na kistoshin annabawa da suka gabace ka to abubuwa ne na labarin gaibi duniya ilaika da muke yin wahayin su zuwa gare ka kun gane ko tilka min amba ilgaibi nuhiha ilaika yace ma kunta ha anta wala qawmuka kai baka zama ka san su ba a da ba da annabi baka san wa'annan labaran da ake baka labarin su ba wala qawmuka mutane ka ba su san su ba in ba don da Allah maka wahayi ba a shahid sai ke cewa fasbir innal aqibata lil muttaqin fasbir ka yi yahquli to ka yi yahquli innal aqibata lil muttaqin ma kunta ta'lamu an ka qawmuka min qabli hadha fasbir innal eh, innal aqibata lil muttaqin yanzu aka ce fasbir ka yahquli shi ma ba haddaje wani yahquli yake so annabi ba wannan da ire-iren su dukkan umarni ne da ya haƙuri amma bai tura mutulaka amma kuma za ka samu sunar su kuma sun nuna kayyade haƙuri da sifantuwa da wata sifa kamar nan da muka ce annabi yaqub alaihi salatu wasalam ya ce sabrun fa sabrun jami an kaida hakurin da cewa mai kyau shi kan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama a wani nasi Allah ya da shi fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba yace fasbir sabran yace kai hakuri sabran hakuri amma wani yace jamilan mai kyau to daga an kayyade wa annabi wani irin haƙuri ake sanya shi ne as-sabrul jamil fasbir sabran jami'a haƙurin nan shi yake kunshi da in ka yi shi so da dama sai ka yafi abin da aka yi maka to ya fi kanta wani wurin sai Allah ya bada umarni akan yadda ya ce fasfahi safal jami'a aljami'a shi ka yafi ya fiya wacce take mai kyau ba mu mujarradin yafiya ba amma kai yafiya mai kyau muka ce hakuri shi yake haifar da yafiya ko to da yafiya da hakuri kenan duka mai kyau wani wurin abin da Allah ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine fasir kamar safara ulul azmi min ar-rusul wa la tastajil lahu sai ce shi fasbir ka yaku bai ce ba shi fasbir wa la tastajil lahu ba sai ce fasbir sai ce kama sabara ulul azumin min kusa kamar yadda ulul azumin daga cikin manzanni suka yi sau daga irin hakurin su shine ake so ka kaga kayyade masa ne ya hakuri ake so shi shine a saurin gani kun gane ko to duka na nasoshi ah, suna nan wani muka ce wasu su ah, bisura mutalaka wasu kuma bisura muqayyada to usuliyan malaman usul suka ce ko malamai suka ce akan dauki shi mutlaqin bisa ga muqayyad bi ma'ana in eh, wannan so shi yuhu wal mutlaq ne? muqayyad saboda ga kenan musulmi ana buƙatar ne shi yi haƙuri na'am amma haƙuri mai kyau haƙurin da babu tafasar hushi ciki haƙurin da babu raki a ciki haƙurin da babu kai koke zuwa ga wani wanda ba Allah ba a ciki shi yasa muka ce annabi yaqub alaihi salatu wassalamu bai ce musu ah, sabrun ne ba ko ce da su amri sabrun bai ga musu wannan ba ya ce fa sabrun jami ina fata gani don a gwada ce a nuna maka cewa a sabrun jami ɗin shi ne ake bukata shi zai samu ya samu ladan hankuri allah ya samu dace yanzu ba ya gaya musu wannan sai kuma ya sake fakewa ga Allah tabaraka wa ta'ala kun gane ko da wannan hankulin nasa kyakkyawa akan wannan musiba da ta shafe shi fasabrun jamil sai ce asallahu an yati yani bihim jami'a to asallahu lalle Allah ta'ala an yati yani bihim jami'a wato lalle ne Allah ya zo mani da su baki da su hasalin aka shi ne wala Allah ko akwai fatan Allah ya zo mani da su ba cikiya shi ne asalin asallahu an yafiya ni bihin jami'a bi ma'ana ita asa kamar da ake cewa har harfi ce ta tsaraji ko wato akwai tsammani da fata Allah zai zo mani da su ba cikiya amma Abdullahi bin Abbas sun an samu riwaya daga gare shi cewa dai da kaga asa da la'alla a cikin alkur'ani mai girma abin da ya shafi Allah tabaraka wa ta'ala ya yace nan littafi ne ba littarji ne ba saboda kenan annabi yaqub a nan wurin da ce yace na an yati ni bihim jami'an ya faɗi wanda magana ne ba bisa ga tsura ta taraji ba amma bisa ga tsura ta tabbas cewa lalle Allah zai zo mani da su waɗannan 'ya'yan nawa jami'an dukkanin su shine na an yati ni bihim jami'a ina fatan gani ah, wannan malamai sun faɗi haka ne cewa ya faɗi wannan ne ala wajen sai ila ala wajen hittaraji saboda ni suka ce saboda shi annabin Allah ne Allah ya masa wahayi saboda ka kamar da Allah bin Abbas ne fassara a sadin ta ta hakiki ce ba ta taraji ba kina wannan yana fassara maka wala Allah Allah ta'ala yayi mashi annabi Yaquba wahayi ya bashi labarin cewa wato annabi su da farko lafiya lauki na karfa ina fatan gani duk daɗin da aka yi da damuwarsa da wato Allah masa wahayi cewa ɗanka Yusuf yana nan fa bai mutuwa sannan Allah masa wahayin cewa yanzu da Yusufu alaihi salam da binyamin da shi yahuda babban nasu duk za su dawo a hannunsa to karkashin wannan wahayin shi ne yake gaya ma ayyansa asallahu an yati bihim jami'a ina fata gani shi yasa kai tsaye malaman tafsiri suka ce bihim him din nan wannan zamiri ne ce bihim zamiri ne da yake komawa zuwa ga 'ya'yan guda uku asallahu an yati bihim da su su wato annabi yusuf da binyamin da shi wannan kabiruhum wanda muka ce malamai suka ce shine yahuza wallahu alam to su ne yake cewa ina da tabbaci Allah zai zo min da su ya dawo min da su baki daya kun gane ko innahu huwal alimul hakim ce lalle Allah tabaraka wa ta'ala shine masani kazalika shine mai hikima saboda ka Allah masani ne akan halin da nake ciki na damuwa ya fi kowa sanin halin da nake ciki hakimin kuma da hikima ne wajen dabbara lamurransa don haka yana da yakinin Allah da hikimarsa zai dawo mani da wannan yaran dukkanin su baki da ya Allah wa iyati ni bihim jami'a innahu huwal alimul hakim ina fatan gaji to bayan wannan sai ce wa tawalla anhum sai annabi yusuf alaihi salatu wa salam ya juya ya bar ƴaƴan yanzu yana magana ne da su ko sai ya katse magana tsakanin shi da su wakala sai ya ce ya azafa ala yusufa ya ce kai ce bakin ciki na akan yusuf Shi ne ya azafa ala yusuf ya faɗi wannan ne muka ce bayan ya juya ya bar su don nasu yana gaya mana warta walla anhum wa qala ya asafa ala yusuf kun gane ko Ah, faɗansa da ya ce ya asafa ala yusufu asafa asaf kamar da aka sani shine bakin ciki ko al'asafu shine ne bakin ciki to a cikin cewa ya asafa ah, wadda malamai suka ce a ah, kawai da aka sani a cikin annahu la'arabi wannan shine usulubi na nuduba usulubin nuduba da wani bagare ne na annida ita annudba ka'idar nahawu ko a cikin annahu al-arabi suka ce bidan mutawajja'un minhu aw alayhi bi ya awwa wato shine mutum ya kira wani abu wanda wannan abin shi wato sakamakonsa yake jin zafin ko damuwa ko radadin da yake ciki ko kuma kamar ya kira abin wanda yana jin zafi akan wannan abin yana tausaya masa ko ku gani ba to ne shine suke cima nudu ba abu yana damuwan ka sai ka fara bar kira ko ku gani ba ko wani abu ya faru ga wani kana jin tausayin sa sai ka kira wannan abin ko wancan abin da abin ya faru shi saboda tausayawa wani shine nudu ba muka ce ana amfani da shi kamar kira ne amma shi harfansa shine kai amfani da ya ko kai amfani da wa da haka nabi yusuf eh, nabi yaqub alaihi salatu wasalam nan da yace ya asafa daidai ke take da ni ya huzna ya huzna wato kai ce bakin ciki na ko gani ba saboda damuwar da yake ciki bakin cikin shine ya sa masa wannan damuwar da sauransu kamar da malamai a misalarsa suke ambata suka ce kamar mutum ya ce yace ya kauma ya kauma wato kana cewa kai ce mutane na kamar da suke cewa wallahu alam lokacin da da abin da ya faru ga mutanen annabi lutu alaihi salatu wassalam na wannan waja'alna aliya fa aliya ta fi da hadin nan to dama su annabi lutu din da iyalansa an ce su ce ko wala yaltafit minkum ahadun wamdu to maru to su har mata tashi a karon farko sun ce ta kun gane ko an ce kada kowa waye ga amma aka ce sai matar ita za ta waye ga wayannan ha yusibu wato yusibu hama asabahum ashahid kissa da suke ambata wallahu alam sai suka ce lokacin da mala'ika jibril ya fara saukan magarin azaba sai ita matar da ta ji hayaniya da hargowa sai ta waiga sai ta ce wa kauma wata ta ce kai so mutane na Ne yake faruwa da zuwa zuka gani shi ne usulubun nuduwa tana cewa haka kawai sai aka hada da ita ina so ba da misali ne na usulubun nuduwa kun gani in ba gani wannan bari mu shiga cikin wasu misalai don taimaka ma yan uwa dalibai a cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya ba da labarin ya bada labarin mutumin da zai rike wasu abokanai na banza a nan duniya kun gane ko gobe kiyama ya waye gari cikin nadama saboda ya zauna da mutane banza sun fata shi batar shi to aka zai ci ya ka daga cikin abinda qur'ani ya haka ito mana cewa irin wannan mutum zai ce ya wailata lam attakhid fulanan khalila ya wailata lam attakhid fulanan khalila wato ya wailata yanzu ya wailata kamar ya asafa wato kai so da lam attakhid fulanan khalila ina ba da a ce ban rikewa da mutum aboki ba san duniya ba ruwa ne ba shi yanzu gashi na rike shi aboki da eh, kada azallani ba an zikir ba da izjani wannan shi kun gane ko a ah, dan uwan ko kace ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam alaihi salatu na farko farko nake magana malam wanda guda ya kashe guda shi wanda ya kashe din bayan ya kashe dan uwan nasa sai ga shi da gawa gaban sa bai san zai yi da ba shi ne mutum da farko a duniya da ya mutu bai san yadda zai yi ba bai san sunna cewa idan mutum ya mutu za a za a binne shi ba ko yawwa yanzu ga shi da gawa fa ba asallahu al-ghuraba yabhasu fil ardi li yuhu kayfa yuwari sawata akhihi a shayar ta ce kala ya wailata أكون مثل an الغراب misla hadha يا ويلتا أعجزته يا ويلتا ya أن أكون مثل هذا ya wailata a يا an akuna ya kashe dan uwansa shi ne sai zai wacce sai ga kaka tana ta kashe ɗan tana biznewa shi ya kasa sani zai ji wai yace yace kai shona a ajaztu an kuna misla hadha al na kasa zama ma in wannan an ka kan fa uwa iya sau'ata akhi sai zambin daga wadan uwana to eh, suna da yawa gaskiya a kali din mata annabi ibrahim ita ma haka tace ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha bali shaykha ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha bali shaykha annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi imam bukhari ya rawaito cewa dawo da wani wuri sai iske matarsa aisha radiyallahu anha yana shigowa ta ce wa ra'asa ya rasulullah sai ya ce mata bal ana wa ra'asa ya aisha yanzu wa ra'asa zai zama mai kenan usulbu ne na nuzuba wa ra'asa kun gani kama ka ce ya asafa da mun ce nuzuba ɗin za ka yi amfani da wa ko ya kun gani wannan shi ne akwai wani hadisin shi ma shi kuma yana cikin sayin muslim kazalika Abu Dawud ya rawaito shi akwai eh, sahabi mashhuri Muawiya bin Hakim Sulami wannan mutumin da ya magana cikin sallah wanda ya magana cikin sallah shi bai san an an saukar da zuwa ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina ba shi ba madina yake zaune ba a sanin sa in ana sallah ana magana bukatar ta kawo shi madina ko da ya shigo ya iska annabi da sabai sun kama sallah shi ma sai shiga sallah ya fara sallah sai fara magana da wani kun gani wani ya ta cewa cin fiye hamu kalla wani zunguri shi kayan a yadda da magana cikin sallah to shi ne da aka da wani ɗan zunguri shi ta ce wa su kula ummaya wa su kula ummaya ya ce kai can wajin mahaifiyata ya za ya ce ma sha an kuma san zuru na irayya haka da ya ce kai can wajin mahaifiyata ya kuke ta dubi na haka mun ya magana ina fatan gani yanzu faɗan sawa su kula ummaya shine usulmi na nuzuwa muka ce shine kamar kace da ni ya asafa ala yusufa wato kai ce bakin ciki na akan yusuf kun gane ko to sai ya ce wa biyaddat ainahu wato sai idanunsa suka yi fari tas minan al-huzn saboda bakin ciki kun gane ko idan mutum kamar da kuka sani ya kunshi launin fari da baki ya kunshi launin fari da ne da baki haka asalin idon mutum yake to eh, malamai suka ce wallahu alam fadan qur'ani wa biyaddat aynahu wannan kinaya ce daga cewa ganinsa ya tafi ganinsa ya yami ya tafi saboda kakaroto daga alman mujahid rahimahullah yake fassara wa biyabbat ainahu yace ai ma'anahu ami ya basaru wato ganin sa wato ya maka ce kan shine wa biyabbat ainahu wannan fadin na idon ya ne wato ce bakin ya bace saboda ka idon ya koma fari babu baki a cikin sa wannan da kaga mutum haka ko yanzu nan ka san bai bi eh bai gani ba sai dai ba shi dan dama ko ko da madan jagora da ka ga mutum idanunsa sun kuma fari ta zuba wannan bakin to babu shakka bai bi domin sinadarin ganin yana cikin wannan wannan bakin to in bakin ya bace gaba ɗaya kenan mutum ya waye gari bai gani shi yasa aka ce ya ce ga makauta wannan garshen gani amma mujahid yake cewa eh, ma'ana wannan shine ya basaru ganin sa ya makauce ya zama bai kai gani eh, alaihi salatu wassalam min alhuzn saboda rukun ciki saboda kun ga damuwar shi ta kai damuwa kenan gaskiya sai ce ho kazim wato yana cike da haɗe wushi wa ho kazim yana cike da haɗe wushi alkazmu suka ce asalinsa ne haɗe wushi kun gane ko amma kuma akan ɗauki kazmu a matsayin cewa abinda yake bayyana ko yake zo ma mutum na damuwa kun gane ko yana kokarin ya ɓoye shi ya kokarin safe da kuma ba zai faɗi komai ba game da wani abin sai alkhairi ga damuwar amma kuma yana kokarin haɗe damuwar kuma ta yadda ba zai faɗi wani wata kalma ba sai ta alkhairi wani shi ne abin da karo rutu ga alimamu Alimamu kasa da ya ce fa huwa zimun kun gane ko ya ce wato Yura Didu huznahu fi jawfihi wa lam yaqul illa khaira wato yana ta maimaita wannan damuwan tasa a cikin zuciyarsa kawai a cikin ransa damuwar tana cikin ran shi bai yi kokarin fitowa da ita sosai ba ta yadda wala ya kula illa khaira da fadi ko sai alkhairi to shi ne kazimun al-imam al-baghawi rahimahullah yake fassara wa huwa kazimun shi ko yake cewa fa huwa kazimun yace ai mafzumun mamlu'un min al-huzni mumsikun alayhi la yaghuthuhu ya ce fawo kazimun aiki ai makazumin wato yana wanda aka saka mashi damuwa ta ciki mamlu'un min alhuzn an cika shi da bakin ciki da damuwa amma kuma mumsikun alaihi yana rike damuwar la ya gusku baya wato damuwar ya fito da nauci abin da shi yasa dai a takaice wa huwa kazimu wato yana mai hadi hushi yana mai hadi ne hushin sa hushin da damuwar akwai ta amma yana kokarin hadiyewa baya bayanarwa baya wato damuwar to wannan shi ma kaga daraja ce abu ne mai kyau ya zama cewa kana da aiki kana cikin wata jarabawa ko wata musiba ta same ka wanda zuciyarka za ta damu amma kai kokarin haɗe wajen kushin da nake bayyana shi wani shi ne ake cin da shi kan ghaibi kan ghaibi wanda sifa ce mai kyau wanda shari'a ko kafin nasoshin shari'a suka yaba Daya daga cikin su Allah yana cewa al-kazimin al-ghaiz wal afina ani an-nas wallahu yuhibbul muhsinin wal kazimin al-ghaiz Allah yana yabon masu haɗe gushi ga gushin duk dalilanta sun samu amma mu ke kokarin koyi abin ya haɗe shi wal afina an an-nas da sai mutane rangwame su ya bi musu wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu ihsani kaga masu kazbul ghaibi da masu yaƙi mutane su ne al-mursilu da kenan Allah ya samu da shi don haka annabi Yusuf alaihi annabi Yaqub alayhi salatu wasalam sai zama yana da wannan sifa ta kazbul ghaibi wa biyaddat aynahu min al-huzn wa huwa kazim yana kokarin hade wushin sa alaihi salatu wassalam kun gane ko to yanzu ƴaƴan nashi da suka ga irin wannan damuwar da yake ciki to sai suka zo suna yi masa wata magana ah, kamar tausaya mata suke yi ko shawara suke ba shi ko kuma sun sun wanzu na ba da tausaya shi ne kalu sai suka ce da shi tallahi mu rasuwa da Allah tafsa'u tazkuru yusufa ba ka goshe ba kana ta tuna da yusuf din nan tafka ba ka goshe ba tadhkuru yusuf kana tuna yusuf hatta ta kuna harada har sai ka kasance wato bakin cikin ya ciwo ya maka au ta kuna min alhaligin ko kasance suka malamai suka ce wallahu alam suna gaya masa wannan ne kamar min babi shafaka saboda ya shiga cikin damuwa ya yi ta zubar da hawaye har idanu sun samu matsala shi ne suka ce da shi muna rantsuwa da Allah tafta'u yau sau ita kalmar tafta'u tafta'u fasa fasara da cewa ba ka gushe ba ko ba za ka gushe ba ah, malaman loga irin su al kisai da irin su al farra har ma da abin da karoto daga shi in su Ahmadu Farahidi alimamu ahmad al-farahidi wanda kuma ne babban malamin lokaci shine malamin masu sigwagi abinda suke cewa shine ta kalmar tafta'u a nan wurin to tana da wato a gabanta akwai wani harafi da aka shafi shi wannan harafin shine harfin nafs harfin kore magana wanda za a yi kaddara shi ko ya zama la ko ya zama ma saboda ka tallahi la tafta'u tazkuru yusuf ko tallahi ma tafta'u tazkuru yusuf muna rantsuwa da Allah ba za ka gushe ba kana tuna annabi yusuf kun gane ko wanda ita tafta'u din tana nihin ko kace da ma tafta'u yana nihin ba za ka gushe ba dama ita tafta'u din ai fi'li mudari ne ko wanda suka ce mazinsa shine fata'a wasu kuma suna karanta fati'a fata'a yabta'u ko fati'a yabta'u amma fata'a din ya zama ya haifa fasaha kun gane ko ah, to shi wannan wannan wannan fi'ili na fata'a yabta'u ah, sai suka ce dan uwan su zala ne, kun tura da yin su zala su bariha irin su man fakka ko in fakka zan ci ko saboda suka ka ji ka ma bariha ma zala man fakka to irin su ne wannan abinda zai an ma'ana wannan wannan magana shine ɗan eh, ya sun shi ƴaƴan naka suna ga maka wannan magana a babin tausayawa cewa kamar kai ba ba ka shiga cikin wani yanayi wanda ba za ka gushe ba kana ta tuna yi din nan saboda ka ta riga ta ta'allaku da shi ka kasa raba zuciya ka da yusuf haka za ka yi ta zama kana ta suna shi ba za ka gushe ba hatta ta kuna ba har sai ka kasance hutu ba sai tsohon ta kama kana ta suna yi su ba za ka bari kun gane ko haraban ko hariban ana karanta haraban ko hariban lafazi ne wanda suka ce fi duhu mufradi wal jam'i wal istifati al mushabbaha bismi fa'il duk ana cewa haraban ko hariban to alharazu asalinsa suka ce shine alfasadu fil jism aw al aql min al huzn wato shine mutum jikinsa ya samu wata matsala ko hankalinsa ya samu wata matsala wato wata cuta ne ta same shi saboda bakin shi ke. sannan suka ce kuma alharabu kadalika yana da ma'ana alharamu wa shaykhuha tsufa da zinja da zattijan taka don haka ɗaya daga cikin manoninsa kenan ko ka ce wannan su ne ma'anonin guda biyu ko dai harazan ya zama cewa wato kenan hata ta kuna harazan har ka kasance wata cuta ta same ka ko a hankalinka ko a jikinka ko hatta ta kuna harazan har ka kasance tsufa ta kama ka ta zama tsoho tugu ina fatan gaji. ba za ka kushe ba za ka yi tuna annabi yusuf inda ba za ka manta da sha'aninsa ba har sai tsufa ta kama ka zama tsoho tugu ko hatta ta kuna harazan har sai wata cuta ta same ka a jikinka ko a hankalinka ina fata kun gani to wannan shine abin da suka gaya masa kun fahimta ko suka ce auta kuna min kina. ko kuma zaka zauna ba zaka manta da Yusuf ba zaka yi ta shi ko har sai ka kasance cikin matattu sai ka mutu kenan kana tattuna Yusuf ko ka tsoha tugo ko illa ta kama ta a hankalinka ko a jikinka ko kuma mutu wani shine tallahi taftau Kuru yusufa hatta takuna haraban aw takuna min alhalikin alhalikin ana wani ba wai halakaku ba halakaku ne wanda ba haushi yake nufi ba wato na shi ne almayyiti na matattu domin eh, alhalaku na daga cikin ma'anoninsa almautu to aka in suka ce halaka fulanun sai zama nasa shine wane ya mutu halaka fulanun bi ma'ana wani kawai ya mutu ma ka kula min kenan kun gani to da wannan shi ake nufi a nan wurin hali gida ai almayyidina akwai wata aya Allah yana mu labarin ar-rajul mu'min min ali fir'auna daga cikin abin da ya ga mutanen sa yana ce musu wala qad ja'akum yusufu bil bayyinati wa wala qad ja'akum yusufu min qabli bil bayyinati ko fa ma zaltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lam yab'ath Allahu min a rasula wa laqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati ko yace hakika yusuf shi wannan yusuf da muke magana shi alaihi salatu wassalam domin shi a rajul mu'min ai yayi zamani da da annabi Musa ko ba haka ba to shi ko yana gaban su ko ba ko ba hakkin sa take ba to yace yusufu min kun annabi yusufu ya zo muku tun gabani haka da hujjoji Kuma zai tafi shakkin min ma ja'akum bihi ba ku tace ba kuna cikin shakka game da abin da Yusuf ya zama muku da shi daga wurin ubangiji ta ba ku yarda ba yace hatta idza halaka shine mahallin shahid hatta idza halaka har sai da shi Yusuf ya mutu hatta idza halaka ai hatta idza mata Yusuf har sai da Yusuf ya halaka kultum lan ya'ata Allahu ibadihi rasula suka ce sam sam sam babu yadda Allah ya saki turo ni annabi bayan annabi su to a shahida ya sa na haraban aw na min alhaliki muka ce min alhaliki ne yana ne daga cikin wanda suka mutu wannan shine abin da suka gaya masa a matsayin tausayawa ko shawarar da suka bashi wallahu ta'ala a'lam wala la da zamu dakata insha Allah um, akwai eh, akwai wata mata da ta aiko tana cewa don Allah taimaka mata da addu'a tana cikin wani yanayi da take fatan Allah ta'ala ya samu mata mafita to muna fatan yan wasu saka ta cikin addu'in su Allah ta'ala shi yi mata abin da yake shine alkhairi haka kuma ya samu ma dukkan yawan musulmi mafita a cikin al'amuran su baki daya Allah shi karba addu'o'in mu baki daya akwai kuma sanarwa ta kashe ita ce abinda muka saba yi a wannan masallaci a kowace shekara a munasabar karamar sallah can bayan hajji munasabar babbar sallah muna yi amma abubuwa ne suka zama abin da suka zama na babbar sallah ya rubuce sai zama na karamar sallah shi ɗaya rige bai rubuce ba Allah ke wannan abu shi ne irin kokarin da yan uwa suke yi wajen tattara kayayyaki a matsayin sadaka sai amfani da wannan kayayyakin a ziyarci gidan yari da asibiti a munasabar bukin sallah lokacin da mutane suke sallah sai a je gidan yari a garce su a kai musu abinci nama eh, sannan kai musu wasu abubuwan suke amfani da su irin abin da shari magi kuli kuli silifas eh, makilin buroshi wa haka na'in da yawan abubuwan da kwasa suna bukata mun sha wani su shekara muna nanatawa sannan mutane asibiti in an samu aka musu abinci ta kawai mai kyau a raba musu in haka din bai samu sai a ba su a ba su kuɗi cewa da suke asibiti ko wanda suke baki ne su wajen suke suke ba sun samu kan sun yi sallah a asibiti su sai a zarce su a gaishe su a samu kuma abin da aka ba su saboda a dadada musu rayuwa da munasabar sallah to na kowace shekara muna yin shi gaskiya yan uwa suna taimakawa Allah ya saka da alkhairi to shine muka ga dacewa a wannan goma na farko da muka da muka kai su sai mu tunatar da yan uwa su kasance Allah basiratin da abin da Allah gode musu su fara ba da wannan gudunmuwa za mu kare yin sanarwa a nan gaba amma dai mun bude wannan asusun tun yanzu da nake magana da kuma na fatan uwa da wa'in suke nan da wa'in sauti zai kai gare su ko ina suke sai su taimaka da abin da Allah gode wannan alkhairi ne gaskiya mutane da suna jin daɗi idan aka zarce su kuma suna mutane addu'in alkhairi ɗan gidan ya da asibiti kaji kalmomin da suke faɗi na farin ciki da kuma addu'a ta alkhairi sai kai mamaci to mutane su taimaka ma yan uwansu a wannan babi yana daga cikin mafi alkhairin abin da mutum zai yi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗi cikin hadisi sahihi yace sururun tudkhiluhu fi nafsi akhika almuslim farin cikin da zaka shigar da shi cikin dan uwanka musulmi ko cikin zuciyar dan uwanka musulmi shi dan gidan yari ya waye gari bai da wani abu wanda zai taba mai daɗi kwatsam sai ga an kama nama soyayye ko za a kama abinci ba kaza ga magi ga kaza ga kayan kulkuli kayan kulkuli ba yaji ya sa cikin wannan abinci abincin aka masu wanda bai daɗi ya ce ji daɗi ga sabulu ga magi ga wani ga takalma ga duk wani abuwa wani yana zaune asibiti shi ba ɗan gangan bane ba wanda kama shi abincin sallah bai da kowa bai da kama sai kawai ga abinci ko shiga an bashi dubu biyar an ce to ga shi ka sai abinci